Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. hausa.com. Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar litinin 17 ga watan Yuni. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu iri da sauran abokan aiki ke farcikin cikin muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Titunan kasar Hong Kong sun sake cikewa makil da dubban ɗaruruwa masu zanga-zanga saye da babbakon kaya a jiya Lahadi domin kalubalantar kudirin nan da ke ba da dama a miƙa masu laifi ga China. amurka ta ce za ta iya wa jiragen ruwa da ke kai komo tsakanin tekun fashion da tekun oman cewa babu wata matsalar sufuri akan hanyar yanzu firaministan kasar libya da duniya ta amince da shi ya ce ba zai wata zaman tattaunawa da abokin gabansa ba akan mulkin kasar dokanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa sabon gwamnan jihar zamfara ya ce shi ma yana ganin sarakunan yankin sun san wani abu game da kashe-kashen da wasu 'yan bindiga ke yi a yankin. duk ruwan da ake wannan ba ai sarakuna su ne uwayen al'umma kuma sarakuna ba wanda ba sani ba a ƙasa su za kuma a ji cewa 'yan tawayen sashen ingilishi na ƙasar kamaru sun fara amfani da bama-bamai wajen kai hare-hare a karan farko kamar kowace ranar litinin sarfilo hashin gumal na tafa da shirin sana ciki da gaskiya amma da farko ga cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri. titunan kasar hong kong sun sake cikewa makil da dubban ɗaruruwan masu zanga-zanga saye da babbakun kaya a jiya lahadi domin kalubalantar kudirin nan da zai ba da dama a miƙa masu laifi ga kasar china masu zanga-zangar sun hada da gudanar da wato sun hana gudanar da harkokin kasuwanci kana suka sa ayyukan hukumomin gwamnati suka saya cik yayin da waɗanda suka shirya macin suke cewa mutane miliyan biyu ne suke wato suke wannan zanga-zangar an gudanar da wannan zanga-zangar ce wuni guda bayan da shugaban kasar kari lam ta dakatar da aiki akan kudirin amma kuma masu zanga-zangar sun ce za su ci gaba da matsin lamba har sai an janye wannan kudirin kwata-kwata a hali da ake ciki kuma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce shugaba donald trump yana shirin tattauna batun hong kong da takwaran aikinsa na china shi jinping a taron koli na manyan kasashe 20 mafi karfin tattalin arziki a duniya da ake yi a kasar japan amurka ta ce za ta iya tabbatarwa jiragen ruwa da ke kai komo tsakanin tekun fashion da tekun oman babu wata matsalar sufurin ruwa wato haka kuma za ta yi wannan abin ne ta hanyar diplomasiya ko kuma ta amfani da karfin soja inda ta ci gaba da kalubalantar iran cewa ita ce ta kai harin na akan jiragen dakon mai mai wato guda biyu akan teku sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa wa shirin labaran fox na jiya lahad cewa ko shakka babu jamhuriyar islamiyyar iran ita ce ta kai wannan harin akan jiragen ruwa na 'yan kasuwa da zumar hana jiragen ratsawa wurin babban jami'in diplomasiyyar na amurka ya ce amurka ba ta son wani yaƙi da tehran amma za ta tabbatar da sufuri a kan hanyar da ke hada yankunan tekun feshan da tekun oman wani karamin yankin ruwan teku ne da jiragen raba mai ke amfani da shi iran ta musanta zargin da amurka take mata cewa tana da hannu a cikin wannan halin da aka kai wa jiragen norway da na japan wanda suke mai da kuma wasu sanadarai wani matashi ɗan ƙasar saudi arabia da yake yiwuwar huskantar hukuncin kisa saboda ya shiga cikin wata zanga-zangar da 'yan shi'a suka shirya a lokacin da yake ɗan yaro yanzu ba za a kashe shi ba murtaja kureris ɗan shekaru goma sha uku a lokacin da aka kama shi a shekarar dubu da 2014 yanzu yana zai zauna ne a gidan yari a maimakon kisa da za a mai wata kotun saudi arabia a jiya lahadi ta yanke wa kureris hukunci na zaman gidan yari shekaru goma sha biyu da ya hada da shekaru hudu da ya riga ya yi a gidan yarin hakan da yana nufin za a sake shi ne a shekarar 2022 wani jami'in saudi arabia ya ce kureris ya harhaɗa wasu abubuwan fashewa a cikin jerin hare-hare da aka kai wa 'yan sanda da wani shagon magani kana ya yi amfani da bindiga a lokacin da aka dauke shi ɗan ta'adda kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama dai sun caccaki saudi arabia tun lokacin da aka kashe ɗan jaridan nan jamal khashoggi a watan oktoban da ya gabata da kuma tsare wasu masu fafutukar rajin kare 'yancin mata wanda ake ci gaba da yi musu shari'a a wannan lokacin ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firaministan ƙasar Libya da duniya ta amince da shi ya ce ba zai wata zaman tattaunawa da abokin gabansa a kan batun mulkin ƙasar ba. Ba zan ƙara zama da wannan mutumin ba saboda irin abubuwa da ya yi a baya sun nuna cewa bai yiwuwa a ƙulla wani haɗin gwiwa da shi a siyasance, in ji Firaminista Fayez al-Siraj yana faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters. sojoji masu biyayya ga al da masu biyayya ga janar khalifa haftar sun yi ta yaƙi a wajen tripoli da zumar karɓar ikon babban birnin lamarin da ya sanadiyar arcewar dubban fararen hula zuwa cikin birnin domin su kubutar da rayukansu al-siraj ya ce ganawa da haftar a ƙarshe da suka yi a cikin watan fabrairu ya zama tamkar wata dama ce da ya samu domin kara shiri ya aika jiragen yakinsa su kai farmaki da bama-bamai a kan tripoli babban manufar ayyukanmu na soji da muke yi ita ce kare tripoli in ji al-siraj ya kuma yi alkawarin cewa za a ji labari mai daɗi a cikin 'yan kwanaki masu zuwa ɗaruruwan 'yan jarida a ƙasar haiti sai da fararen riga sun gudanar da wani macin kawaici a jiya lahadi domin kira ga hukumomi su tabbatar da adalci ga abokin aikinsu da aka kashe wakilin wata ƙungiyar kare 'yancin fararen hula ta civilian production office ya ce dole ne a kare 'yan ƙasar haiti ya ce idan abu inda abubuwa sun daidaita a baya bayan lokacin wato bacewar wani dan jarida da ake kira vladimir logar wanda yanzu wato da yanzu doz na nan rayu da shi ma ba a kashe shi ba don haka ya ce a yi wa doz adalci Patient Rospate wanda ake yi wa inkiya wato doz yana gudanar da shirye-shirye ne a gidan rediyon rsf a babban birnin haiti da ake kira port au prince an harbe shi ne a lokacin da yake kan hanyar sa zuwa gida bayan ya bada wani rahoto akan wata zanga-zangar kin cin hanci da rashawa da aka gudana a ranar goma ga wannan watan yunin tun da safiyar ranar masu zanga-zanga da ke cikin fushi suka auna motocin wata gidan rediyo da talabijin da ake kallonsa a fadin kasar baki daya da ake kira rediyo telegini mai hulɗa da muryar amurka an kona motocin ma'aikatan sashen labarai lamarin da ya sa ma'aikatan suka yi kokarin kashe gobaran kafin 'yan sanda su kawo musu ɗauki. Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani yawan kashe-kashen jama'a a jihar Zamfara da wasu miyagun da ke ɓoye cikin daji ke yi ya ɗauki hankalin duk wani mai hankalin a arewacin Najeriya da ma ƙasar baki ɗaya. Don haka abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da sabon gwamnan jihar ta Zamfara Alhaji Bello Muhammad Mutawalli don jin yadda shi kuma zai bullo ma wannan shu'umin al'amarin. yusuf ya fara da tambayar gwamnan abin su kuma hukumi ya sa suke ganin sarakunan gargajiya sun san wani abu game da wannan yawan kisa da ake yi sai gwamna mutawalle ya ce Eh saboda dalili biyu ne. Na farko dai yanzu misali 'yan sa kai din na ai ga duk sarakuna suka ɗauke su ko wata karamar hukuma an ɗauki ɗan sa kai ɗari biyar. Sannan kowane sarake ya san mutanen nan sai da waccan tsohon gwamnati ta ce su tantance waɗanda za su ɗauka kafin su ɗauke su. Suka tantance suka tabbatar da sun tantance su sannan waccan gwamnati ta ɗauke su kaga sun san su kenan gaba ki ɗaya. To amma yanzu da sai waɗannan 'yan sa kai su ne za su ga sun ga yanzu misali irin shinkafa local government duk yadda ko nawa a gare ka baka iya samun nono da zaka babu fura ka sha sai ka so shi daga isa ko sokoto saboda mi duk ba ce ko bafilla ta shigo shin kafin lokal gannan idan yan sa kai sun gane ta ko sun gane shi suna su kashe shi da sauransu so kaga dole sarakunan nan sun san waɗannan abubuwa kuma duk garuruwan da ake waɗannan ba ai sarakuna su ne uwayen al'umma kuma sarakuna ba wanda ba sani ba a ƙasa su abinda mun kai za mu farfado da ainihin eh, yadda kalca ɗin mu take da ƙasa Hausa da kuma darajar sarakuna idan mun ba su darajar su da Allah ya ba su da girman su da Allah ya ba su to za ka abubuwan su yi sauki a da za ka duk garin da za ka zo akwai sarkin baki sarkin bakin nan sai ya san daga ina kake in ba a yarda da kai ba za a sa dogara su raka ka har bayan gari a kore ka tafi yanzu duk wannan al'adun duk abban su to mun ce a maida darajar sarakuna mu kuma mutunta su a daraja su amma su kuma su sani tunda duk mutane masu illolin na yawanci sun san su to su tabbatar da cewa duk wani da sun ka san yana da irin wannan illar to su haɗa mu gwamnati ta mataki idan ko ba haka ba tunda wasu su sun sani tsoro suke ji ba su ya faɗa to na ba su damar cewa su zo su faɗi ba abin da zai same su amma kuma idan muka samu akasarin haka to lallai kowane sarki ne yana tabbatar ma doka za ta wakar shi. To ana iya cewa kenan maganar da tsohon minista Mansur Dan aliye na cewar sarakuna suna da sa hannu a waɗannan kashe-kashe da ake a jihar Zamfara wannan ya tabbata haka da gaske ne kenan? eh ga lokacin da na je Kano ma an kashe mutane da muka je wurin ah, ta'aziyya ga mutanen Kano ma na ɗauki sarkin Moro na je da shi amma ina ga ma da kyar ya sha sai da mun ka tabbatar da ma mun sashi mota sojoji mutanen gari da kansu suke faɗa cewa ranka ya daɗe wallahi duk abin da ake da shi ake yi ranka ya daɗe a muna shi za mu kashe shi yace ba ku taɓa kowa yace ba za ku ɗauki doka a hannunku ba muka sa shi mota sojoji aka dawo da shi kayan ma mu kare program namu saboda haka da muka zo muka yi bincike muka gano da cewa akwai alaka mai nauyi tsakanin shi da waɗannan mutanen shi ya saman na ɗauki matakin da na tsoka ni dakatar da shi kuma ba shi ba duk wani sarki da muka samu yana da irin wannan alaka yana tabbatar ma zan dakatar da shi cikin sakan koda ɗaya ne insha Allah. To ana iya cewa kenan waɗannan masarautun ni su ne ummul haba'isin ma waɗannan fitina ta cikin al'umma jihar Zamfara kenan. Ba a cewa duka kamar da nace ma mu adalci za mu wa kowa idan ba ka da laihi ba za mu ɗauko laihi mu shafa maka ba amma abin da ya zo mana mun ka fahimci wannan kuma gashi karar laifi ne ba ka iya kare kanka to shi ne dole ba ka iya gwamnati ita ko za ta ɗauki mataki a kanka amma duk ba a taro a zama ɗaya. amma muna nan muna bincike duk wanda an ka samu mai laihi irin wannan yana tabbatar ma za mu cire shi ga wannan sarautar kuma yanzu na kwamiti mai karhi wanda nasa tsohon sakata jiran da yan sanda md abubakar ya jagoranci wannan kwamiti na binciken wannan abin da ya faru a maru lokal kallon da kuma sauran waɗanda muka samu koke-koke a kansu. to a ƙarshe wani kira kake da shi ga al'ummar jihar zamfara irin gudunmawar da za su bada wajen kawo ƙarshen waɗannan tashin-tashin a cikin jihar. To abin da shi shine na harko dai mu san da cewa Allah ya yi wuri guda kuma mu ɗauki cewa tun da Allah ya riga ya wuri guda dole mu bi duk hanyar da za mu yi mu zauna lafiya da 'yan uwanmu. Mu cire gaba mu da junanmu sannan kuma mu so 'yan uwanmu idan mun so junan mu duk wanga abin ba zai faru ba. Idan yau a ce muna tare yanzu kana Amerika kai dan zamfara a taho a ce duk wani abu da faru zamfara za ka ji cewa kai ma ya shafe ka sannan kana iya bada kowace irin gudunmuwa domin a samu sauki da zama lafiya to za a ga cewa in kowa na da irin wannan kada a rufe ta batun wai siyasa a wanga dan PDP ne wannan dan APC ne wannan ɗaya, Abga wannan a'a a kan da cewa duk zamfara muke kuma siyasa ta riga ta wuce. to Allah shi kyauta za a ji karshen wannan hirar a shirye-shiryenmu na gaba. To daga Najeriya kuma bari mu kaɗa ƙasar Kamaru inda a yayin da duniya ke tsammanin an kusa yin sulhu a ƙasar sai kwatsam aka ji cewa a karon farko 'yan tawayen sashen Ingilishi sun yi amfani da bama-bamai wajen kai hare-hare. Saboda haka wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kenzeka ya shirya wannan rahoto na musamman wanda abokin aiki na Safiru Hashin Gulma ya karanta kamar haka. mutane wajen ɗari biyu da aka raba da mahallansu a sashen ingilishi na kudu da maso yammacin ƙasar kamaru sun haɗu jiya lahadi a birnin yawunde da yin nazarin karuwar tashe-tashen hankula cikin watan da ya gabata sun ce har-haren da aka kai garuruwan Tinko da kembok da enyang wuraren da sojoji suka ce na 'yan tawaye ne ya yi sanadin mutuwar mutane ƙalla goma sha bakwai wani malam makaranta mai suna nesto orok wanda ya tsere daga yakin da ake yi a tinto shekara guda da ta gabata ya ce na baya-bayan nan a kashe-kashen da aka yi shine wani wanda aka yi ranar Asabar. Lokacin da mai suka tarwatsa wata motar 'yan sanda a iyu e Mojok ya ce wasu da suka so dawowa gida sun tsorata da wannan al'amari. Ya ce an fara yakin ne da bindiga haɗin gida amma yanzu har zancen mai ake yi Wannan na nufin kenan muna cikin matukar hatsari. Ya kamata a yi wani abu don a samu kwanciyar hankali mai ɗorewa. Mutane na fama kuma idan ana kashe hatta 'yan sanda da mai waɗanda su ya kamata samar da matakan tsaro to lalle ba mu san inda wannan al'amari zai kai mu ba. Ministan sadarwar ƙasar Kamaru kuma mai magana da yawon gwamnati Rene Emmanuel ya tabbatar da aukuwar hakan. Ya ce 'yan sanda sun je manyu ne aikin tabbatar da zaman lafiya. Emmanuel ya ce gwamnati na buƙatar taimakon jama'a. The government strongly condemns warns those who persist. Ya ce gwamnati na matuƙar yin Allah wani da wannan al'amari. Tana kuma yin gargaɗi ga duk masu wannan bakar aniya da cewa za su ɗanɗana kudarsu. Gwamnati na kiran da a rika amfani da kaifin hankali da kishin ƙasa da kuma ƙaunar jama'a. Tana mai jaddadawa matasa musamman ma da cewa kar su yarda amfani da su saboda wani burin tayar da hankali. Ƙasar Kamaru na zargin wasu 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje da ɗaukar nauyin 'yan tawayen da kuma tara musu kuɗaɗen sayo makaman yaƙi. A baya-bayan nan, 'yan tawaye sun yi amfani da kafafen sada zumunta wajen nuna hotunan irin bindigogi da maman da suka ce sun sayo kuma har sun yi fasa su zuwa cikin ƙasar. Mai sharhi kan al'amuran siyasa ɗan asalin ƙasar Kamaru, Nelson Are, wanda ke jami'ar Injamina ta ƙasar Chadi, ya ce daga yanzu kar ƙasar Kamaru ta yi wargi da batun ƙarfi da kuma makaman 'yan tawayen bisa tsammani tsammanin cewa ba su da isassan makamai. Ya ce a zahirin gaskiya wannan ne karan farko da 'yan tawaye suka yi amfani da manyan makamai irin waɗannan. Hakan ya nuna cewa an yi ta shigo da makaman yaƙi ta kan iyakar ƙasar kuma muddin gwamnatin ƙasar Kamaru ba ta nemi a yi tattaunawar sulhu ba abin zai kazance mutane fana mutuwa. Tashe-tashen hankulan na arewa maso yammaci da kudu maso yammacin ƙasar ta Kamaru sun kazance ranar 1 ga watan Oktoba na shekarar 2017 lokacin da 'yan awarin masu ɗauke da makamai suka yi shelar kafa abin da suka kira 'yan tattar ƙasa mai amfani da harshen ingilishi majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa mutane sama da dubu biyar da talatin ne aka raba su da mahallansu tun bayan da yakin ya ɓarke ta ce mutane wajen miliyan ɗaya da uku na buƙatar agaji To a gaishe ka Sarfilu amma karka nisa saboda za ka gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. A makon da ya gabata ne shirin ciki da gaskiya fara duba batun koran ma'aikata hamsin na kamfanin buga kuɗi na Najeriya da ke ƙarƙashin babban bankin Najeriya CBN. Inda mai magana da yawon ma'aikatan yawa wannan fili bayanin yadda aka kori ma'aikatan daga shekarar dubu biyu da goma sha biyu. Sakamakon satan naira miliyan ɗaya da rabi da wani daga cikinsu ya yi. Laifin ya shafi kowa maimakon ya tsaya ga asalin wanda ya aikata shi. A sakamakon hakan neman aiki ya yi wa ma'aikatan da aka koran wahala domin fentin da aka shafa musu na kora daga aiki musamman ma akan laifin sata duk da yake dai babban manajan kamfanin buga kuɗi na yanzu umar abbas masanawa ya ba mu tabbacin cewa kamfanin zai yi mana duk bayanin da muka bukata duk da cewa ba su ke shugabancin kamfanin ba a lokacin da lamarin ya faru to da yadda allah za mu yi kokarin tattauna da shi kan wannan batu a yau filin ciki da gaskiya zanta da lauya mai zaman kansa abuja barista yusuf sallau mutum biyu kan ka'idar da doka ta tanada a najeriya wajen ɗauka da kuma sallaman ma'aikata daga bakin aiki kasance da mu cikin shirin suna nasir fili hashin a gaskiya kuma yadda suka yi bayani cewa an samu ta'asa a wannan guri na satan kuɗi wanda ya kai ga naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyu kuma a cikin sati ɗaya da yin wannan abun abun ya faru ranar goma sha hudu kuma a cikin sati ɗaya aka ba su wato takardar sallaman daga aiki to gaskiya idan ka duba dokokin da suke bayani akan aikin ma'aikata a najeriya musamman ita doka ta wato labor act wacce doka ce ta ma'aikata aka yi ta don saboda ba'an ma'aikata da kuma yadda ma'aikaci ya kamata ya gudanar da al'amuransa da abubuwan da ya fuskanci aiki a ƙasa. Ah, in ka duba wannan dokan ta yi bayani ta bambance tsakanin hora da kuma sallama a aiki. To, abinda na fahimta dai a bayan da suka yi sun yi bayani cewa ne kamar an sallame su a aiki, bi ma'ana an yi amfani da kalman termination, termination of job shine kamar sallama a aiki. Hmm. Saboda akwai bambanci tsakanin termination da kuma dismissal a yaren dokan aiki a nan Najeriya. so gwargwadon wannan fahimta da na yi na cewa an sallame su ne a aiki kuma kasancewar an ba su sati daya to dama kamar yadda muka sani idan aka ce an ɗauke ka aiki to da wanda ya ɗauke ka aiki in sawawan hukuma ce sawawan gwamnati ko wani mutum da ke da aka dauka aikin ko wani daga cikin ku yana da hurumin ya ajiye aikin shi wanda ya ɗauke ka zai iya sallaman ka a kowane lokaci ya ga dama hakanan kai ma za ka iya ajiye aikin a duk lokacin da ka ga dama sa'annan kuma hakan zai faru ne in an duba wato ka'idoji da kuma terms da conditions aka ga wannan aiki kai bi ma'ana sharuɗai da aka shiga lokacin da aka fara wannan aikin sharuɗin da kuka yadda kuka yadda ne aka yi lokacin da aka fara wannan aikin to sannan kuma abu na biyu shine za a iya samun termination na aiki idan ya kasance an baka aiki na wani lokaci har lokacin ya zo ya fita to kaga lokacin aikin ya riga ya wuce kenan ko kuma ɗaya daga cikin wanda wanda ya baka aikin ko kuma wanda aka ba aiki ya mutu to nan ma kaga an samu termination na aiki kenan. Ah, barista eh to barista ko da hmm. ke baka gama magana ba amma waɗannan ƙorafin da suka kawo shine an yi sata a lokacin da suke zagayen su na aiki wato shift kenan wanda kuma sun tabbatar wasu ne daga cikinsu watakila ko wani mutum ɗaya ne ma ya satar amma duk sai aka tattara su gaba ɗaya aka sallame su daga aiki din to gaskiya in dai haka bayanin yake yadda suka yi to in dai haka ne bayanin yake tabbas an yi kuskure kuma wannan sallama da aka yi bai kan doka saboda ka'ida ta sallaman ma'aikaci shine idan aka tabbatar akwai wani barna da aka yi a guri akwai bukatan a zauna a yi bincike akwai bukatan a nada kwamiti na musamman ko ko tribunal ko wani panel na musamman wanda za ta binciko ta gano wane ne ya yi wannan badagalan kafin nan doka ta hau kan shi idan aka tabbatar da mutum ɗaya ne ya aikata wannan aikin ko wasu mutane ne ko da ko ya tsinci kansa ne shi wanda ya aikin ya aikata wannan laifin a cikin wasu sauran ma'aikata to laifinsa ba zai shafi sauran ma'aikatan nan ba wanda ba su yi wannan aikin ba to kaga anan kenan bisa wannan bayani da suka yi cewa mutum ɗaya ne ya saci wannan kuɗi ya yi wa wannan kuɗi kenan kaga wannan mutum shi ne wannan ah, hukunci ya kamata ya hau kai na sallama daga aiki mutum abin da ya kamata a masa inda har an tabbatar shi in ne dauka shine a sallame shi a aiki gaba daya bi ma'ana a kore shi a aiki ba ma sallama ba ko za a masa shine abin da ake kira dismissal to amma bayan an kori wancan sannan kuma su ma aka zo aka sallame su a aiki to kaga lalle ba a musu adalci ba nan akwai bukatar lalle sai an bincika an gano cewa shin lalle suna da hannu a ciki to kuma yadda suka yi bayani cewa sati daya to lalle wannan ya nuna cewa ba a yi wannan bincike in ba in kuma an yi binciken ma dai ba a ba su dama don su kare kansu ba saboda dokar kasa an ka duba sashe na 36 na dokar Najeriya in ban manta ba sakin layi na uku ya yi bayani na cewa akwai abin da ke kira fair hearing wato duk mutumin da ake tunanin ya aikata wani laifi to kafin a zantar mai da hukunci dole ne sai an kira shi an ji menene korafinsa shin ya yadda ya aikata wannan aikin kuma sai an tabbatar da cewa ya aikata aikin nan ya aikata wannan laifin kafin nan zartar masa da wannan hukunci sawa'un na sallama ne a aiki ko wani abu mai kama da haka. Barista Yusuf Sallo ba mamaki shi wannan kamfani na buga kudi yana da wasu ka'idoji ko dokokinsa daban ta yadda idan aka samu wani laifi to laifin yana iya zama ya shafi kowa da kowa da yake wajen. Eh to gaskiya ban zaman za a iya samun wannan doka wanda za ta ce idan mutum ya laifi a guri idan akwai wani a wannan gurin ko ko akwai wani wanda ke aiki tare da shi a ce laifin zai shafe shi ban tsamma akwai wannan dokan saboda wannan doka ce ta saba wa hankalin dan adam duk dokan da ta saba wa hankalin dan adam kuma ban tsamman ana iya samun irin wannan dokan musamman a Najeriya da muke a yau kuma musamman ah, wato lura da wannan kamfani saboda kamfani ce kamfani ne wanda yake dauke da hannun jari na kasan waje da kuma Najeriya gaba daya musamman a wannan lokacin duk da cewa yanzu ba haka bane labarin yake to ah, kuma akwai ka'idoji na dokan wato aiki a Najeriya abin da kira civil service rules da kuma shi wannan doka da ne bayani akan sa na labor act idan ka duba dokokin duka suna wato lura ne da kuma suna gudanar da wato tsari dangane ga yadda ma'aikaci ya kamata ya tafi da aikinsa kuma abubuwan da ya kamata a ce hakkinsa ne an bashi da kuma abubuwan da ya kamata a ce hakki ne na gwamnati ko ko na wanda ya dauke shi aiki ya yi so dukan ka duba wannan dokokin babu inda aka yi bayanin cewa mutumin da ya zo ya yi laifi a ce laifinsa zai shafi na wani wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. wani sa irin wannan yanayi su waɗannan waɗanda suka yi korafin an kore su aiki ba bisa ka'ida ba su rubuta takardu zuwa ga su shugabannin wannan kamfani ko kuma in ce ma da shi tsohon babban gwamnan banki lokacin shi mai martaba sarkin kano sunusi lamido sunusi ke kan wannan mukami eh, zuwa yanzu kaga abin ya faru shekara ta dubu biyu da goma sha biyu za a ce abin yanzu ya kai wajen shekara bakwai kenan yanzu waɗannan mutane wani mataki kamata su ɗauka saboda an samu dogon lokaci da faruwar wannan lamarin to a ka'ida idan aka ma mutum irin wannan laifi yana ga an shiga hakkinsa abin da dama ya kamata su yi shine su bibi wannan ita wannan hukuma don ta ba su hakkinsu duk wata hanya da ya kamata su bi ya kamata ce a lokacin sun bi don su tabbatar da cewa an ba su hakkinsu an yi bincike an tabbatar da cewa ba su da laifi don a da su kan aikinsu to idan hakan kuma bai faru ba abu da ya kamata su yi na gaba shine su kai kara gaban kotu kuma kotun ba kowane kotu za su je gabanta ba saboda akwai kotu ta musamman wacce take sauraron kararraki na ma'aikata a Najeriya wacce ita huruminta da aka bata hurumi ne kadai wanda ya fuskanci wato batu na ma'aikata da kuma yadda alakar ma'aikaci yake da hakkin da ke kan ma'aikaci da kuma shi hakkinsa da ke kan wanda ya dauke shi aiki misali gwamnati kenan wannan kotu ita ce wato industrial court kenan ya kamata su kai wannan karan to sai dai ban tsamman idan muka duba shekarun da wato wannan batu ya yi tun 2012 november watan goma sha daya na watan november na 2012 a zuwa yanzu gaskiya ban tsamman in dai har ba su je kotu ba a baya kuma ba a kai su kotu ba to gaskiya abun nan wato neman hakkin su a yanzu yana da matukar wahala saboda abin da na faɗi haka akwai abin da ake kira statute ba a law wato statute ba shi ake nufi da duk wani abu da ya taso na neman haƙƙi yana da iya lokacinsa da in wannan lokacin ya wuce to ko da ko kai ne mai haƙƙi kuma kana da wato kana da gaskiya ba za ka iya samun wato nasara a gaban kotu ba in har ka ɗauki wannan abun ka kai gaban kotu bayan wannan lokaci da aka sakawa wannan abun ya wuce. masu sauraro kun dai ji abin da lauya mai zaman kansa barista Yusuf Sallau mutum biyu ya faɗa mana. Amma da yardar Allah wannan fili zai ci gaba da bin diddigin wannan batu. Sai a kasance da mu cikin shirin mu na makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hassan mai na kai na da Nasiru Adamu El Hikaya waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. a gaida sarfilo kuma saurare mun samu tabbacin cewa an kai wani mummunan hari a jihar borno wakilinmu ya tabbatar mana da aukuwar wannan lamarin kuma za a ji karin bayani a shirinmu na hantsi yanzu kan ga babu makeri ya dawo da labaran duniya amman fa a takaici. titunan kasar hong kong sun sake cikewa makil da dubban daruruwan masu zanga-zanga saye da babbakun kaya a lahadi domin kalubalantan kudirin nan da zai ba da dama a miƙa masu laifi zuwa ga kasar china masu zanga-zangan sun hana gudanar da harkokin kasuwanci kano sun sa ayyukan hukumomin gwamnati sun tsaya cek yayin da waɗanda suka shirya macin suka ce mutane miliyan biyu ne suka bazu akan titin suna zanga-zangar amurka ta ce za ta iya tabbatar wa jiragen ruwa da ke kai komo tsakanin tekun feshan da tekun oman babu wata matsalar sufuri kuma za ta yi hakan ne ta hanyar diflomasiya ko kuma amfani da karfin soja inda take ci gaba da kalubalantar iran cewa ita ce ta kai hari a kan jiragen da mai a kan teku sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa wa shirin labaran fox na jiya lahad ko shakka babu jamhuriyar islamiyyar iran ce ta kai wannan halin akan jiragen ruwan na 'yan kasuwa da zumar hana jiragen ratsawa wurin wani matashi dan kasar saudi arabia da yake yiwuwar huskantar hukuncin kisa saboda ya shiga cikin wata zanga-zanga da 'yan shiya suka shirya lokacin da yake yaro yanzu ba za a kashe shi ba. Tuma sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga Alhaji Habu Malami Misau saboda karuwar ya ta mace da ya samu Allah ya raya ta ya kuma sa ta zama ta gari ga al'umma da ma iyalanta. Yanzu a kowa da kowa musamman ma Baba ya kuma Eri wanda ya karanto mana labaran duniya da Salaman Abu wanda ya haɗa mana sautin da injinan nemo na wannan lokacin Jimmy Cook. ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai kuma da hanzu.